واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وقد اشهد صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مستجيب سليمان سهلنا ان شاء الله تعالى كده بلدتي bayani ne littafin na da littafi mai gana a wata to so ci goka ko mai ta bayani ne littafin na na bisa efem da ka littafi na wuce mai bayanin efem bayyana so ci goka da ke gaba da nan wanda lai malam man na ka littafin na zogin jagora na littafin da shi non ci deve come il popolo di che a ogni la risposta si chieda casai del nord ثم أيضا الشيخ عبد الملك بن عبد الله ذلك ثم نكا لثلاث لنا الجوين ثم جوي جوين إنه هاي بلا شهادة البدوي الشهادة ezimayana aljuwaila atuje takina gwekena ngai imam alharamai ngai takina gwekena imamu alharamai ndamini ngai tununa tula usaina wadadina alimamu alharamai aljuwaini wakula gandi sunan mai tsaro mazaji na man tafi gwanai mazaji na imamu shafi ndamini ba mu ciko ne mazaɓiya imam shafiyo har a zuciyar ne manya da magwacin na jirgin ilimi kawai da tashiya mai shafiya da wasu musamman tafiya ga da yasu da imam al-harmaniyo ibu ne ya turo a zuciyarsa daga cikin yungo da kin bagdad ita wa nke ya kin bagdad yau da shi maka wanda sai ya gune ya wa nke gasa لكن المدينة وكيف في مدينة وجب هذا مصلاتنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيل منها قال يوجا إمام الحرمين وكيف مكة ومكان مدينة إتيا إبن نوال وكنسلوني أتمنى بسوش كاية إبن المدينة a zaman jagari zamanin sata ya madina tana man gashi ya madakin man pada kenyoda kali ke farau ar su ko mana dawa kuma shi ko shi a ta ga sai sai da magadi biyo man da ya ku ya tura e bai ta bai din ko a sai ya ya bai ta ka ku na sai dawo jama'a na submission to man da ta ta bi kin yana isa gura ya kuma yin shi juwa yin nan karka ce ya mai tsaro a cikin ramu da ga wajen ya bi da ekawo gwaza ijira ke 478 kala ijira ne ya koba ce tu adari da buto sai 474 lo da ya gaya zama ya ce ya wato bisa ti wani da 14 ta fito da ido ba kuma

mafi shugaba ne sannan ki ga yi sun da manya ne ki fata ga sun da manya su a yabo idan ma wuce ko yi da na kai nufi abu da sannan ne to su da fito da sai ga daga gaso. ya nufin da bayan al'amuru al'amuru Gila ya yi ko? Na'am. ما جيدا والأمر استدعاء الفيل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. بين آه، الأمر لا وغاية استدعاء الفيل إذ هو لبيت أي طلب الفيل وغاية معنى استدعاء ولبيت بالقول بالرسم ممن هو دونه wama wa lumetun na wa wata yawa bai na tsoro ɓana na ibe kowace ọgbọ ana wacce za koro wacce za su kuma koro ita ya tsoro ana tsari da na wato in kuma takabo na dai ga al'amuran wacce zai kowace ọgbọ ana wajen koro bisin mu yi ta labanu misalin gai Allah subhanahu wa ta'ala mu ga ki moro min ya ko ha da ke wanda ke ya al'amru da wa aqim salat ya ga ko ban ya wa atu zakat ko ban amma a da ke ga wanda ko shi na umarni ga ya yi wuce ma misali إذا ربنا هب لنا من أزواجنا في أي نظر addu'a na to da magawa da ne zuwa ne eh ya mushi da addu'a amma da kiwa ba wa yau ne suku eh eh ya mushi da al'aiki ma ko ne yau da lalata ya zuwa ko ya ne ko ta kama guda ya wani ya mushi da al'aiki ma ko in bayan wuce wani ba so ce wuce sai da na rabi ibrahim ba yadda da sauci da rabi da almin mufi masala ko min zurin ya ta a ba ya wuce ga alƙirƙima ɗaya ya so ce umarniya na fa zina ya ji amfani da yankan gana yi abuwa a da ke wayi wucewa yadda da ya so ce da wata wuce nauyin umarni ce bai ta zafata ko ya ta gaji ne a ta kai ga da gwamnati fara. Man ga ga kuhu a so lafazi na ta ga amfani ga ya yi lafazi ne ga amfani da yin abin na wata na cikin zaɓen lokacin na guda nga yi dabba ina da da amfani da yanke su lokacin da za a cika umarni ta yi don to na kwaziya umarni da kusan amma na ga su na ga su ladon na kwazi da ya besi ga da ya to ya umarni ya kata musamman wai ta kaza ce ke labarin yadda ko ce ga wani mutarrafatu ya tarrafatu na bai amfani da minna sana ta kafuro. Suka gina jaya. A sai inda sana ta takuru har alaiya mutane ko ana jiri har zubuta dole wuce mai fito gaya labari to kumar ne biyu da mafi jati kata kumar ne biyu da mafi jati kata to ebe yake ni na rantsu a gawa wa kalmar al'amuru zai akwada ba wa wa zai gara al'amuru kango cima e jimela rocho weke be alfi al'amru wala manaya alfi wa cilelo sura tutu be ko ci da labari suna na tare da yiya annabi ibrahim alaihi salam be malaika da jablega atajabina min amrillah rahmatullahi wa baraka barakatuhu alaikum ala al-bayt innahu hamidun majalla. na yi lokaci na nan hukun na mala'ika ta za ya yara biyu ɗaya bayan to annabi ibrahim alaihi sara lokaci na sun yi ga tafi jama'i annabi lokaci shida dole da zagin nan ke mu e bana dole da sifa ya ga wani shi. E bana ce ba da ku sa kana a da kula to sai ya labari ya na ba wa mar'atuhu fatima فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الله أكبر ولكن يكاد كان وجن بملائكة نجوا به أما بالصفة يا زوان بشنا أتيت بزا أتيت يبو بشارة كان جد ما يجوا نوع ووجه نوع سوى أروع كله الله أكبر da wuce in zagin na wani labari ya fiya جن ترى ملائكة يأتي بشارة ناجبة وذن بجدها دينا وأصبح إذا سبيت بيت معماتها على أول وجه أرسل وعنا يعتقى أكيد إذا هالنا أداة كباننا أرمينا لقالة يا ويلتا أعبد وأنا أجوز وهذا فعلي شيء إن هذا لشيء قدير قالت يا ويلتا أعبد وأنا أجوز mai jama masu ka sanar ta kaka ta rina jiki da halin na midan yin banina wa aza ba ni shai ibban madana uku da na hada da shay'un ajib na faɗin mai jama masu wa bai yayi kaza yana da yayi labari ya tsaya ya gidi malaika yake jin rafi ne alamar nan da ba ku bai tare da bina min amrillah ai min fi'lillah mahallu shayi? min fi'lillah نزل إجابه الفيل وإنما عليها الأمر إبقى لا رسول يا والمنزل جنة واجمع ماتيا يسوش بقدر وين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجد محل شاهد بقى معناه الأمر هو يبي الطلب وما يبي الفيل ما هو صيغته افعل صيغنا الامر بين غير افعل نجاح لا وقوم لبيت جاية ومغلبه وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تؤمل عليه إلا ما دل تؤمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النجم أو الإباحة man ga kan don da umarni gabe to majiya kari nan don da wa ko ke fari kuluba ina kan ekiya wajibci ne da ke wani luba su kuma alai a da umarnin kilata biya wajibi ko ai tuhumar alalauji ala alalauji domin yin alai na bi ma'anar alalauji kan don da umarni gabe umarni kari na idan da ko alaman da suna kuma biya kille bora kai da hukuncin lafa biya kille bora wato a cewa ke da bora wayi illa ma dan da dalil sai dai dalili gabe kai da gabe ala anna al-murad minhu bayna sabi da wayi annadbu ke annadbu yi bayanin al-mandub al-sunna al-masnun atotɛlɛ ana pasama le nyuie la ne ne yi to nɔ eba me nye soso le dzo ana ati ana ko ɖe alikɔndo ana mando pasama le nyuie ma manti ɖe yi koko ŋutia alikɔndo bɔ ما يقام ما يقام تونغا يتنا ما يصاب فاعل هو انتقال اسم تندم دو بابي في مين بابي في مين وهو يستحق تاركه العقاب إذا يسنا ولا يستحق العقاب تاركه أتى هذا نظن دمغة وحلوة أجو قدار يبويا إبوالي في النبوة نجيه منذوبه نجيه مقتنعه نجيه نقله نجيه تصوره أما إذا ما يستحق الجرى نجيه أما إذا ما يستحق الجرى نجيه تشاهدوه Wani ti mini manje wana wuba da na bambanci da tsakani sun na gan da musahabi amma mai rusul da hijira biya ga mutum ina mai yana hali man shiga da yana yi amma ina to ta kula ji yi sunna to amma rabi ya zo na kokara ina mai da na fata amma ina mai da na to man ga umarniya ce mai da kari ne ne wuga e kira mandubu wani a tsaye mustahari wani awin ibaha ko ya ce ibaha shi ga ibaha zai almubawa ko shi mai hukuncin mubawa na ke mubawa ne ba kasara mubawa gai ma la ya ta'allaq bi amrun wala nahyun li zatihi mai fasara ya mubahu a tsaye na aji ko da kima mube tuwa da aji ko aluwa mube tuwa da amma yi hudu alakati na kan don bai na tsohon gina gaza da dole to mu ba wani na na matsayin da, ba wani wata na loriku a tare suna sunan gaje musa'ab mu ba na da masanya musa'ab mai ta zagar da hukunci a kan a gwani gwani da shi zuri da mai ta ita abu domin ga kan da shi ya iba dube siya iba'a umarni kan da shi amma mai ta tafiya iba iba'a misali manzo da za a yi ga soci na فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا زي وش نجد بيهم تو تاجونا إن علمتم فيه خيرا إن أبسن دكتان دبت وقضاء إقوالوا على وفاكا يجي على ووابر لا دا قفتاتها تلك الآية في جوان آية الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا ولكن man shiga umarnin na nasoci a gafaka a goma ya saka da kaya wuce na jiki zai a cewa sana amma da sharafi in adam sun fi ne tsaira da wuce saka da kaya ya tiya ya gwamne ya wuce go a dawawa da wuce dole mu ya tiya mu sa'a kafin da ka tajira a soja a nuna laifin shi in adam sun fi ne tsaira ya kuma kare ne wani wuce na wuce dole

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون أر في جميع سوشي جفا إذا قضيت الصلاة أبي كاغا صلوا منها فانتشروا في الأرض يا يا تتكلموا واتقوا من فضل الله فانظروا دواء أتكيوغا من جدا umarnin من من سوشي wadanar yake ya ibaha ake mubahu fantashiru fil ardh wọ́n fi sílẹ̀ àgbà sálà tó máa fún ẹgbẹ́ ìjọ ìlú wa ẹ̀kọ́ àsìkò ìjọba wọ́n fi sílẹ̀ ọmọ ènìyàn tí a mú bá àkókò bẹ́ẹ̀ lọ ara àwọn ìbẹ̀lẹ̀ fìyà. ní ọmọdé ọmọdé ní ọjọ́ fàǹtàṣìrò fìlà wọ́sẹ́gọ́ ní ìfọ̀lẹ̀lá gbọ́dọ̀ ọmọdé ní ẹgbẹ́ gẹ̀ẹ́sì gáyà mú bá àmì. ìgbà yìí ló kẹ̀sì náà gágá ti kàrí ìdàgbọ́ ne ewu mai jirgin siga yana mandube aka ga ibrahim misali na majiman labe efiya mu ba ku gugwana suratul ma'ida ko ci ga yaye fiya zai يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يهنا إيمان جنا إيقاو دبا نجي كيدا إيديك لمري وأنتم حرم أنا كيدا دميا أجر غير واحد إيران يا أجوين أمرا دبا جكانغا واجبيا حرام أما نسجد بروغا وإذا حللتم فالصادق أبكي يلدى خطيان irani wana ya to hashi gomina fasadu ida dede man shiga umarnin na toci a bazo da na waye fiya almubahu e wannan ko kuma shi jumhur ya mun jaribe kai daga idza ata al-amru ba'da nahi yadullu ala al-ibah abe ke umarni da pe zumana toce nan ga ga dika zanama kan da no ga ga la ta tulu kai no da yawa izini cike da sai ga wani ga halartun fasado domin shiga mai wuganya mu ba e ba zai muku mai mani da muci ya tafi e turu da ya to ajawa ya mu ba ba mu da ya ci ba amma no da ya fi ga wanda da ya cike ba filin ando fasado da muci inda umarnin don da ake kin ba ya wuganya kin ba من ce shi da ba yi bayani ko ba ka da kai da horo sannan da malakai da ولا تقتضي التكرار على الصحيح أتجد ولا تقتضي التكرار ومن نجاب ويوجد وجاء السنة تكتب بالدولشيا وشوف بالسنة لم تنجح على الصحيح إيه بس أنا تقول ẹgbẹ́ ọ̀gá náà su bẹ̀rẹ̀ wọ́n yóò ya ẹnu tí gàba da tún lẹ̀. domin illa ma na gare sai dai ke na karina zai da wugwaye tun wuce alaƙar da takarar ke dai ke wanda wuce wuce gabe tun ya lọ́wọ́ shi na ce faru ne goro malami na fara hukunci wuri. to kan don da umarni ya ga Kur'ana ga ya ji kaza man ga la ta tabi takra wani wugwa ga shi gaba bazan da ya wuce sai da daliya da daliya ga ne wugwa ga ya wuce kan da a tabe da bukatu da wannan ke misali da to haji na qur'an ga wallahi ala nafi hizbul zakka ato so ci wala da tilli ta ci zawani da hizbul zakka na alƙur'ani na dalilin wugwa ga wajibi ce to haji ne duwa na cewa lubba ta na hukai cewa mustahab na tsawa da ya kawo da rayu ya bane don na yi wuba da umarni abe ƙur'ani wa wani wuba ya kan don da ya yi musa da cikin ta cewa la tattabi takrar alawari sai da dalili ya fi misali na dalili bai da a cikin kan don da nake sallah guturar ƙur'ani za a kimi salata lidulu bi shamsi ila zasakin lai وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة يا محمد أصلنا كنا أصلنا بك لدلوك الشمس غير دوك الشمس وان الشمس إلى دخلت الليل أربي أي إلى ظلمة الليل أربي دوك الشمس بالكل شمس أبني أصلنا كنا أصلنا دوك الشمس دخلت الليل ما في بين شيء دلوك الشمس زور بأكبر وقرآن الفجر حتى أداء صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي إن صلاة الفجر كان مشهودا ملائكة جاءت جابرها كان لا يعرف ملائكة يجيبش جنبها الشيء يقول لوك شموش شغال أبو وشبو تقول من جاب دلوك شمس إنما يوبا كشانكم دون الزوال قد بنا صلاة واجبي إشارة hadisi zai ke wuba ya bi sallakan dundun hadisi ya mera zai wuba hadisi ya ma zai jabal na na sulaiman wudu sawo tuna tuba da waga shahadatu kalmatu shahada lawa zo ke lawa ga ke dai anna allah istarada alaihi hamsa salawat fil layl fil layla fil yawmi wal layla ga ga to ta sallar da saka ta ta ba ko gonjon to jelle shin dundun wani hadisin na dalili wani wagwaga jibi sallah dondo, a tare da bukata wa amma umarna da qur'anin man ga wani wagwaga kan dondo, sai wata wata da sunna sai da dalili ya bi sai da dalili ke bi na sai da shi ga kan dondo, sai wata wani sun sunna sai ga yaro ga wa fi ma la yatimmu illa bihi ولا تقتضي الفور أشاربي لا تقتضي الفور umarni kawai ga gafi wata wara ga ga ke umarni ga bena waya wugwa ga edo die ga tumushya edana umarni ga bena waya wugwa ga die da tumushya waya wugwa ga die wala la to wace da ba da man ba illa ma Ana kan dilkar sai dai na tafi ni ga ubai tiyo e wu da yin san na na sai wa da mai tin ya ke wana kan ga wa ke umar ni ga bena ke to hakina dole umar da e ta bai shi ya sa alkhairi na jidalili bai da yi ya yi da jikin wa gebe jikin aka ce dalili ya bai su wani amma na dalili zai ya ji ya a tsara bai man haka ga umarni da ita ijadin fi ita ya tunewa da ya zuwa na amurin bili umarni wa ita ya ita wata ma na ya fi mulkin illa biyu aka ga umarni wuce ke wuwa ga etun don da na wata a lo etun na soci to na ke lula na tonto dole yau tonto ta dole yau كان كالامر بالصلاه كان امر من يا اللي صلى واقيموا الصلاه بل تقول لا اتم الصلاه صرف النهار وظلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات واتو امرين نجد الطاقه من جاء امرين جايو me wuga ga sun don don wa lura ya sallana wa ke kira wajibi kan don umarni mai inda فإنه أمر بالطهارة ما يعني مثال ده أمر من البدل يصلنا وأمر من يأتينا للمؤثرة إليها لا تقولوا جزي صلنا فأما أجمل جارابه كده مثال من نوجد إلى نجديدا إذن أمر من بمستقلا إتيا الولاجة القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة صفروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصبوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين نقول لكم الربيتيا الأولى إذا كنت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام بالصلاة يقعد أعطى جاء تصلى إلى الحج مليون وضع مثال الناس متزايدة مثال من جلا بيتيا تدريب يا مثال أنا مثال كنونا نقول wata ga wa ji sallah wai ji bukata ne ibn abi sallallahu alaihi wasallam ga la yaqbalu Allah salata bi ghairi sahih ha ko sallah ba dan ba sai wai dalili sai wai dalili da wuce man shiga misali banu na wurashin adula ni wala ta adula mu yi dole ibn adula da ni da da nuwa da wucin nuwa kawai ba shi nuwa shi nuwa ce dole a wakanda na gai ma ya simbal an illa bihi fa huwa ma'murun bi e kun dondona wani kada ga wa jelulwa to e kun wa ga lon na ji tabbata na e jo boro bi mutu sai da wucin nuwa wa shi sala mai tilli ta ce wani ji tabbata e jo boro bi da ji mutu e kun dondona da alaka da kaburi na ke misali yin da masalaci da ciwa ta inda ka saba wa gara da zanen masalaci a warkaru ma'arafi da jiran na gani kan mara da wasu motowa ta yan tushen da ciwa to a zai wanda da wani masalaci da wasu yin da zanen masalaci to shi wajibi bai da ya ake sallar da mala yanzu da za a ce wa gwalon ke wuce hashe ya tsoro ko filan don da ba da ta ke ciwo نقي مباح إيه إيه إذا كان المباح وسيلة إلى الواجب فهو واجب وإذا كان وسيلة إلى المستحب فهو مستحب كاين الأمر أرمن جدي لفظي لفظ هو دجاجي وغا إذا كان المشروع إن جند الشريعة ذات هو بيننا ما لا يتم المشروع ẹ̀ńdọ́ndọ̀ na ṣẹlẹ̀ àti ọkọ̀ olóbìnrin àbẹ̀tẹ̀ kan wà dé jíjà ilá bìí ẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe iná fọwọ́ mọ̀ṣúrù máa náà yẹ tí mo mọ̀ṣúrù ilá bìí fọwọ́ mọ̀ṣúrù ẹ̀tún dọ́ndọ̀ na ṣẹlẹ̀ àti ọ̀nà kájà wà dé lulọ̀ ẹ̀rẹ̀ lámàrí ń bẹ tuntun lámàrí ń sọ bá ṣe lọ́rẹ̀ àti kálmà yẹn mọ̀ṣúrù náà wọ́n yẹ ibùdó kálmà yẹn mọ̀ṣúrù wẹ̀lá wá bìbí wẹ̀lá mùsàlẹ̀ àdé àjọ mọ̀ṣúrù ọ̀gá yẹn ṣẹlẹ̀ ọ̀gá yẹn ko ya ke cin lego ko ya ke bamba ko mustaqabal a don wulgon na kan هذا ما لا يتم الواجب الا به فهو ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع ويرتكن به يجوز يجوز ويبندر مشروع يبندر واجب جانبي مستقبل tambe mai da ta ture okay ila kuma ga wa idha fa'ila yakhruju al-ma'mur an al-uqda lokacin da zaka tabbata da bai kula cin koro da yi yin yakhruju al-ma'mur an a tsaye na cin koro da yi daya wa ci fa al'uda uqda gai al-musalaba

a toye a ba ta zargice in na zara jan horo yadda yi nan ibn wahab yoshi ngai ya hudu bil ma'mura an al hoda, zan don da na bi horo da tun ne na wada dulu wa ko ba ni biyo wa ko ba aiko ibn kun na wada bi tande ma ga tando man yadkhulu fil amri wan nahy za gada ake soci wajen da alubaya wa mallayar ku zima ya gajar ake yan da alubaya soci ya yi ya yi shi ake yi mabu ga yi da kuru fi nisa billahi ta'ala al-amina zai zata gada ake da alubaya soci wani a zai mumini shi zama imanci wa an masa yi amma da ya san banuna wasuwaɗi gande zakan yi da na ji ba da ta tafiya zakan gona ko da ya zo ko tamba wa tutiya tamba na wani majinan ko da ba kai yi gana samun jairu da kalina da na fita abdata ke da yi so shi koro gande ajin kwalu gwena abdata fita da ya so ba ina mai ya fita da nan gari sanar muhammadi gari طلب أمر أو نهي أو تأخير طلب نهي أو أمر أو تأخير زي أكل يوضولو تنكو يوضولو لغا كوكا يسنايا تأخير زي مبارك to mun da da nashi da ta ta guta a yadda da ake yin socewa ya mana alisanan ala ta abu kin da na fi su bi ita abu wal kufar مخاطبون بفروع الشريعة من ذا كافر يجي إذا جاء مخاطبون بفروع الشريعة إذا فروع إذا إتلوغن بكل شيء شريعة فروع الشريعة بمعنى أحكام الشريعة كتلنا كأدلنا كتلنا كيبنا مجرد بكاتا مسلمشي من ذا كافر يجي إذا فروع إذا إتلوغن شريعة بمعنى أحكام وبما لا تصير إلا به أشعر كي جاء توربي إبتيا إتنبوان نجي نجابة بين وأجب وأسيب يتنوشينا وهو الإسلام غير مسلم شو كي جاء تورو شريعة جبعين إبتيا بكا إبتيا إتنبو جنبي لبين مسلم شي جنبي إتنبو جنبي حكم شي شريعة إن خوبا أشعر من بيه لكاتل شو مقاطبون بما لا مكلفون يتجاهلون أفكتوا الدين منذ الشرع يتركوا فروع الشريعة زي صلى أذن زكاة أشهر ذات يوم زي مسلم شو ودايقا أكثر بايا مسلم شو ngana maka a mai ke ja koro yanayi ma la tafsiru illa bihi ene tungura na tsaka wa jabu ba sai diwina e wannan zandun da imani ne tunguru tsaka iya shi ibn yasuguri bi sharati na je lahore ne ne mugo al-iman da ko na ko sai ya labari ya ga ibn yasuratul kafona da inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahu al firdaus nuzula ko ne condition farko iman bai sun guru za ki fi imani madawana sai sun ci ya ci ba da mun shi ne sharati ya ga gani imanin زمن لقد جرى إجابة ودبي مسلم شبه أشهد أبي من الشرك يا أتنبرون غير الإطلاق جبون وشر غير أبو تنبرون وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين بس تنظر وعبد الله مخلصا له الدين من الشرك يا أتنبرون جرى غير na da ko tunguru nan gai muwafaka ko ga mutada wa da da bin ke Muhammad bi tsoron sallallahu alaihi wasallam wa ma ataakum ar-rasulu fa khudhu wa ma nahaka anhu fantahu asha da min ya ina da ko tunguru nan gai ibad an shirk ya zo do kiya in la fa to ba shi ne bi sulala ce qur'an da da in asrakta la yahbatanna zai mu sami mu ne da shi ɗaya guru ga ya ne fata ya zara inda muna yi jisa hata da jan ba hatta turkun ajar gan da akbari da yawa ga masu yanku ya gan biyu turkun ne ya tuna da funshon na wato biyu amma akbar ta na wado mai ne na fata wato biyu inda muna yi da gaban da sa'a hujin da a wakuma a ba ku a rikun a shirkul ajar وقيل يا رسول وما الشرك الأكبر قال الرياء الرياء تقوال لي وتقوال أتقوله يونسهم يوضعون في النسية من كثير يتقولوا حتى ولا يجيته الكتاب بكاته da wuce man da kafiri shi e wata idan a lokutan da hukunci ne shari'a amma na ibana shi zai alamutar shahu يقول أنا سوشي غدا لقوله تعالى يقول أنا سوشي غدا ما سلككم في السكر قالوا لم نكن من المقربين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الآخذين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذه كانت الانتقام يقول قيامة لما سلككم في سكر كي بيان جهنم أنا لنا كي يدو جهنم kutetea wahitaji kibinafsi aya hii lam nakun min al-mukarrabin mtafati da jamii ya uchingala bange ya korogendu ifia sheria shi a da tashi wala na kuno fi man miskin zakka mai yawa zakka ya dukiya yuko ya da wata dindon da ya zakka ya a ganin sa ta asali wa tutu da ya kuki ya أكثر يعني إيه يقولون من ذلك ولا ذات لا يفكر يعني لو لا أن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك أن كنت ضويوني فكي يهود وقوة سارة عدي من ذنب وانا تيوانا وما ومير يويا وقو مقلم شاء النبي هو قال أنا فكر يعني وقو مش عندي وجاتا يهود يهود جاتا عدي من ذنب ذات تيوانا سيوان ولا وجبه ويوصوا مسلمش to man shiga ga fuskan na etiyan shin kafir shi e wata ni ga etiyan musulunci a gajiyoyin a da lissafin mawuci kundu su ne ga imsa ulfakur bi rawgat ulfakur e yi mawuci kundu ga a shek asal sabir shimbat alhamd mujahidin makarawai ka tattafi بشرع قلوب البلاد وإيش كثير رياضة tumanuka atazojanya ya manina wakuku tobani widawo okoto bamuye tobikatiyu ojebebe etya ekakukana manjega eti shin kafiriti ewabira ya adebe kuri shariye adebe sanna adebe zake kashi ebe ya farko ga adami manjo na diga annahum gairu muqafirin bi qulubi shari'a mutlaqan kafira ya bukata ya ita addini don darura aje bukata sallah jiya aje bukata rasari aje dogon aje bukata uri kafiri da ga dalilin yamma mutu ji a ga yi bane da jayo da an na ya tafi wa minhu fi alikun if la buta min sarkar iman wani annahu la yajibu qada'uha ba'da islam fala fa'idata fi taklifin biha gaba tunguru da a go tunguru ya kafira matukan ga tafiya kafin kyau Allah ba ba sai rafi ga ne ga a da ba ya tunguru ba ta gado a ke bukata ko ya sun ga da musulunci ta da musulunci tunguru ba ta to gawa Ya amfani da ya tunguru ba Allah ka ka ciwa. ra'ayi na farko don ra'ayi ba cin ra'ayi annahu muqatabun biha mutlaqan bi dalil shar wal aql ga kafiri shi in ga zayo ne tunguru fatan shari'a e wuda ina e ko dalili na be na cikin qur'ani wana dan da dalili ya hankali e ko da yanzu da dalili ya hankali a da cewa za su masu ya e ne lafiya نبي سوء so ke في da قالوا لنكم من المسلمين نتبيل يرى نوبة دا ايوا تقول بهاي ايوا بسلا جين أتابع بدليل أنكره ngai wa eja ne za ke wuce ta tutuna sai muga tana tun da shi lata ci ube su in ce sun muga tana an yi wasa da ta kaza maka da kaza ube su bi mushin man na shiga ita shayo ne wadda sun shirye na ina maso a fi na dole a tsaka kawo kuma ilai musulunci na da ku da yadda musulunci ina gurashi na sai da sakin zai annahum muqatabuna biha fi nawahi dun al-awamir إذا جاءوا نوا إتنقر أتوم مخاطبون بها في النواهي إتنقر بساعة شريانا هنا إن كاتل وغلوب كورا كان

na ji tsoro ganin da yin ƙarfin shari'a na kyan na man da la'ayan na su dalili kyan na mai makwada mai masu da kako bi sakar na ruba ga e je bukata ya kudu gaggayen da kyan da man gauga a mai ke je bukata ya ne sun a je guba sai biyu na ga yi nufin shi wasu ya ga man mutane ya ga mai bai dalili na ya gwada ya ga a ta tutuma zai da aya ya ga buka na kenan ake kuma su gane da aya sai bayani ya gurin ngayi bayani ya karshe na yadda na bakatun من روى الأمر بشيء لا يؤمن به النظر والأمر àtìgbà kòòrò da ájẹ́ láàyò àǹdẹ̀síhì aláàmùrọ̀mẹ̀ wúgbọ̀ dáa ojú ájẹ́ àrẹ́jù rẹ̀ jísánlá ẹ̀dà ọ̀dá dàlúkàlàbọ̀mà jísánlá dàlúkàlàbọ̀mà ṣáàgùn dàlúkàlàbọ̀mà gáìmà rẹ̀ al'amuru ṣe náà yóò àǹdẹ̀síhì abin wani gwada tudu ya jima. Wannan yi anin shai amrun da bibihi, aka aga tere aga kawayen da ciki, gaji ka zama, gaga ya kuma na takrabu zina wani gwada amrun a bibihi da jiyawa. Yawon da ga isu da yana ya ci da, a zai wani mai baki. àmọ́ ọba ti báyìí ìtọ́jú ẹ̀wọ̀n wọ́n yẹ báyìí náà yàwó. gbogbo obìnrin náà kọ ní sínú wọn ìwú gbọdọ̀ dàtí yàwó. aláì àtàwé ẹgbẹ́ ṣíṣe tó aláàmúrọ̀ náà ìwú gbọdọ̀ tuntun. ayé tèmi ti àwọn gbọdọ̀ tó ètò ọkọ̀ gbọdọ̀ tuntun náà. بنبت القرآن إليك يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم إن كنتم تعلمون يا إلى تقريبا نحن يبدأ تفتح بأن تنسوا شيء يقولوا إن جوجين تقل للدنيا قلبي إلى يوميهم يأتي أبنين يا سيدي تفتح أن تنسوا يا سيدي أن تنسوا يقولوا إطلاع سيدنا الله يلوه

ẹgbùn kò yọ etí tuntun àmọ́ ẹni tó Ìgbà tí tó ṣe ayé ti ma bai gwale ina jujin da gai ina ma. kima ya gaya yi wa kudu wani ya gwata mu ina ji ko tuje koro gai da. Aya ta na ji misali ya gaya ma. A fi musala ya gwata sallah ya sallah kusa wai uba ga idan ku zobe jujin sallah. Ya ce amana ya ce da an ce bai amana wai uba ya kwato a bara ga ya ga yamman na wai daga wal amru bi shay la yu'adhib bihi wal nahyu an shay amru bi dhibbihi to ajman gyara bayan idan sunna man na jimatun gyara ba kuna a yi manya zamani zama da al'amarin a rasuwa ya sosu wa fauka kulle bai ilimin hali Allah akbar man bi shugaba ba na tsakani na wa fiti kwai amma wanda zai ji rayuwar zamanin ne a bi shugaba za ka yi buwa ke shek muhammad bin jibrin a ti shirai wani wasa mu ji shirai ne a tara jalaluddin al-mahalli manyan shek kuyuti imamu kuyuti mutum manyan rusau da wuri shirai ya littafin nan a tara shek salih al-shek mutum shirai ya littafin nan to a kuma na littafin sai ku sai ya ce wani da ba ga ya amma shi man gyara ya zo al'amarin da ta yi to gyara a cikin manyan wai ba ya gami sun nuna man da zai yana a ga ya ku manyan gana wa ga yi wa ga al'amru bi shay nayo an jami'a nayo an abida bihi jami'a so shi ga ga to wani abubuwa ga ɗaya wannan waya ke su da ya tunna ji ko aka duba mu ga ga an bi behavior mu programa e wanda sun da tafi su da shigan misali annabi ga ganin ya hadisi ya imran ya ga ko ga son li qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jan ji son na gibaro ko e ji gibaro ba ji fedo ko e ji fedo ji wala ka nore zaro ji zanu da kuda guki guba a cikin wa gogo wa daga eji wa koro e da ji salla gi zaro iga sudui e do ki to ne uwa na uji ya ta tawo ebe bona ga kudo ba rai kere ga ya ko ko na su moya ki istilfa yara na jiman da na a ga na fazin jamu goyin gaba ya nayo ambibini ale agajitana wewugwaga endongo naitugenga paka na abatebo nje kudonea ata agade gyara bashi nga yi lafafin karshe bo bai man ga wannan yo an shai amru bi zibbihi na ade na kuma yin gana nga yi nga ga wannan yo an shai amru bi ahadi abulabihi annazahu zuda yanda culuba so somarniya tage cuda wana na nawa be gani be e ni miniya obere inna yona de wana student kuguru wa ya kuce ba ya e kuguru atuku ni ga a aba to miniya ko misali e ganna mugayi qur'an ga wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya ga to ba zina nama, ya ko bai ci dama sai ba ya tuka ko ba ya ko ta ko da wuce su da ya ci dan wai ki ya wuce e kaba wato kaba ya za bai ci ne mini wo ya wuce ba tu e do de wuce ya zaki na shari'a ce da yau wuce amfani da yana ke da lokacin na bin da ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أتعرف ya wá wùsì ń zàkí wùsì àwọn obìnrin wọ́n fẹ́bíà àmà ọ̀dọ̀ sí àwọn kan níbi wùsì zàkí ẹ̀dùn àdúgbò lórí ẹ̀yìn òun àwọn zàkéré ètùdá gbogbo rẹ̀. àti àgbà ti fẹ́ àgùn àlẹ́bìtì na ìlú ẹ̀yìn òun ni wọ́n zàkéré ìrìn àdúgbò rẹ̀. ìyá máa tẹ́ra ne mẹ́ni zawar. àmì kúmọ̀lì bára fi ìtẹ̀záwọ̀ wọ́n mọ̀ maza sun ci biyuwa da ku wata ke ita da maza sai sun na disata su doshi wa da na ga ina gumman yi gana muga ga ake kyaga kaza ga wannan ku da biyu lugara to mu ga benni alamu ne ko ga jin ko ko ga benni min ya e goji ne su da ya e tun da e wani kawai ya wuce mu ku ke ke ita da ko da wuce zabi a Ya ya ya, hafi man da kan so shuja za a fara bayyana. sannan za yi gwargwarkiya bayaniya sai dai adade can da lai gaga sai gayan aci dokuna sai ga na shekar da yankin aci aci sai gowa na shekar kuku a na kwanwai mu ma su bebe ma na shi ta yi sai ga da kiwe ke can da na kara'in kari na gajen ya ciwo ba can da na alama da fagwa wani aka lada ce umarni shi ya da yau man ga kan da ce umarni ya tube ya ce masu hadin ke mai so ce ga wa ashidu idan ta baya su ya ce da ya ce ewai ewai ya ce da ya kuma fi yi wa mota ya a jere man shiga umarni na nole wa ashidu umarni wa amma ga da ya ce mu ba hau ya ce mu sa abu mu ga da ya ce mu sa abu mu ji dole أمام الصحابي أتى أبوه أتى أبا أمر يدكان بسيطيا كل يبوه كيو أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أم أمر يدكان بسيطيا التعديل أيا بدس أيا بدس كندو ننزل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستفيدوا أحاط بهم سرادقها وليستميت الذات بماء كالموم يشغل الوجوه بالحشرات وباء مختفقة ويسا من شاء يوغا بنا ولا ما يجونا بشوت من هذه سورة ومن شاء فليسر من بجاء التحديد وزخويا أشهد بأمرنا بكالوشي إتيان التعجيز إتيان الصنصار كان يقول لك كاتب إذا فاتوا بقولة من مثله lórí ọmọdé rọ àmọ́dá àgbàkẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀yàwó di ó ṣe wájú ayẹ èyí nàgẹ́ àtàdìbò àtàmúrò ìtàdìbò wọ́n ń kún tó rẹ́ ìdèmí máa nà sọ́nà àlẹ́ àfínà fáàtú bìṣù rẹ́tẹ́ ní mẹ́sìlì wọ́n ti ń ṣe àdá akọni lórí rà ẹ̀tọ́ tó sọ àkì. ọmọdé mi ti àwùjọ wọ́n bọ́ ti umarni da ya ce cewa eh, ya koya to kin da so shi da gun da kina da janna diga ko da kuluma bi salamin amene e ga da dole umarni ya ce cewa ya da to ne inda mustaqila bi jannatin wa huyu wa da kuluma bi salamin amene da ko shi da ko da tsara a shaga umarni fitan da shi Kur'ana ya ce a tafiya daidaita. Ya ga fasbiro a da fasbiro. Wafe ya akwai shi wafe ya ce ba. Ya ga nisa. Umarni fitan da ke cikin shawara inda ya ga jamfan ma ta asara. Ya na karfi kuka da ilo wata gajajin bayan wuce. A shale, ina ka ne yana. Kanduri masu asara murin. Jama'in wuce ga zagafi na na karfi na ne ma za ta mai cikin shawara sun ji wucin da cikin shawara umarni ke ga Kur'ana ya fiya tunani a ce aka yi wa ya zo cikin yaya ke da na ya da unzuru ila samarini idza asmara wa iri inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun unzuru ya ci dalo ya bayan ci masu sunnati idza asmara lokacin da aka ga suna. wa iri ya ta ajjira ajjira

إن إذا كان قتل فيها خبره والمطلقات إذا جينا جايان كن والذين يتوفون ويذرون أزواجهم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة سورة لا بارع كانت سيوني لما نيا أمرنا لأن جينا جسوبانا أسيبني إدى تقولي بي تقول سورة واجب كم يسيجي أمر ليجيني بي

da ya ta cikin sautin jin gafa sai man ta da ya musamman malam muhammad afadi yan zai mai a kan kalla ko bai santu da alhamdulillah ko a ɗaya gaji ko kayan bayani musamman bai ga gobe kafin kuma yawa gobe ga wai ya kan mana kuji fahimta wa. Da. Da. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إيه؟ أوكي. ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع نعم لا لا إيه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا wale hujja ni gama ga wani to hujja ne ga mani wa ni mo ni diba samu ne za yi wa bi shi odo wa ala rafihi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam zai jo ko robe wa bi na lokaci kike gulla kici yawa da ya samu da gulla kici yawa da yawa wani kici ina ولتكن منكم قرآن ضعفا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير

zikin mawar kayi da na zane ga wajen mana ya ci mul mashru illa bi kowa mashru har haflatul mawlu mashru etu mawli di shari'a ga di religion to na to ku wena ndai na to to asali wa sunna ko ka ya ga jiyo na na ko ya ko da wasu ga mai mustafa akira mukalla bismillah wato a ne ga alimamu shafi'i wajen ga bidiya ga sami wasu sami tsanaki da shafi da fashe ku shaga ake fanga ko yi diga da yau yin zaci ka'ida shari'a musulunci ne a jafe na shari'a ga ganin jina ko ngai ka'ida ne diga والأصل في الدين الحصر إلا ما ورد عن الشارعي تشريعه الدين واجه فين هذا هو الجنة سوى إذا كاش موسى تايو كريت كمي عشيانا تولا هذا دليل يعني انا هذا تيو والا فاتنا يشوى ويلو صفوتي كمانا ولا غانا هو بعني إذا ششي ونغنقا واجه جنة مشروع هو واجه جنة زيتنا shari ona so eh? ya kone mu ya je bani ta ake wajin na jine kiyo eh mauludu so je to mauludu nga ka majidi jimbani oyi wasila na nga ake kira ake wajin jina ya gogo majidi to ka ake kiyo mashuru nana oyi ba fidu wani ebe da tsanaka

pàdé kàmẹ́lì bìbẹ́ bá tú ìwé haramu ìwé bíbíà kó ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ wa wà tí bá ń náwó ti mú bá wọn tó gbọdọ̀ tó gbọdọ̀ tó ti mú láwọ̀ sí ilá yẹn àlọ́tà ìlà àtàwọn ìbọn ká shishi ńlá nnẹ́jẹ́ dùrú gẹ́gẹ́ ara Nga na ni za a tun da ga lafi wanda na dalilin da ake laka da ke sani sani su ma ba da ga ke duk da zai da kan da ta ta aisha tan ga a wa wa kina sai ke lafi da ga da dina su na lafiya man wa kudan wa ala junubihim wa yatafakkaru da fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila e ba ba ta jaburiya makhluqati lahi wikiyo eh tadabbure makhluqatil lahi mashru e kwanya umma da jan fani ga wanda ya tadabbure makhluqatil lahi da yin lakin nan ba ta boso ce fi ba tunano eh umma jeju yo da misali ya zabe shi ba ne wani fashigi wani fashigi ne wuce yi ne a ce ranga ni da sauran mawa ne wa ne sannan magana zanduwa na ga afta kalban in ga fashigi nan kondora ke jikira ku guba wani ne ya ladu gongawa kila ke ga lago alani ma ni so asalin min da laka ta bali sa na la kulli shay to ta bulu bulu kata ce ndoro iza ka da ba basu kidla ya ga awe ya wuje ko iza da ba ta basu riba wani da da ku shefar ta wani rin da ya ta wa kaza kaza ale ma kaman la yarham la yarham da ne ku ya ita da ku wa yawa da go ya shi na go shefa na ka mo sai nga wasila nyonya da utika tie kuita pana nga ubupa tijo nga bisa bila rota la ka un makasibi ko mala ti un mashuru la di ko mashuru nga tuwabu eh ona loto ko ko ni misali bani ne shubwa tirin ne nga en kidiya shi e kuzo e ko fi sabila wallahi man shi Allahu alam amma da ilimin usul wanda ke muke ba kaga waje a shi ciwo shi ana alhaku a haku an yi kwa gaskiya kun goyi ne da ganin bon za mu da wasu da kin kalilun mamu ne da ba ci makanta wato ne da ya ji kafin ba wasu bai wu suno kalilun mamu wallahi mu ji mamaki ne nga mai ni fe expect ga ya ga ji labari ga ya ji kafin rusu zagi ga a masala shabari da hadin zanduwa ma da ta fi sai jika amma accidentally yi na na sannan shi mace ke na ba ga ku an yi kafe yori wallahi ko ji hankali a ruwa kasuwa ki funga shi na wona da ba ka ka ku nan ba na ka kuma wani kiyo wuye yani bịa. kaga wa maje usulwa dawa wa waya kaga waje usulwa tafsiri wa waya kaga waje usulwa wa mafata waya ba na wada yin yin kana ya wannan usulwa sun da mini shuru da ku fice kaga wa maje ke usulwa ini ne maqasid da masalih da mafasid ne ke naja da guba cina titi ne ajo alkhairu guba cina titi ne ajo sai ku ne dana ne dana ma wa dubu ba ko su titi na da fata wa daidai na wàtí ní ẹgbẹ́ àti ìlú bàjú wọn gbogbo aláàlú gbogbo sáyé ló wọn gbogbo wàtí ní ẹgbẹ́ àti bàjú wọn gbogbo aláàlú ta sáyé ló wọn jíjẹ wọn gbogbo kai dan wasu ya rija ta fi sata al'ada na gobe mutunci a zanen na daji a rabu ga wasu ibo don suriya sabon fi sabili lari jama'a ji ni ke bi ji to, ni ne kato mun gwayin ji na kato usulun na mu dabo wallahu alaikum rahmatullahi barakatuh akan mukalla ko da ya karin bayani mana yau ne ga ko da karin bayani بارك الله فيما ولكم نعم Thank you. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدين ولا غيره الا قضيتها يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك